Sheikh Ibrahim Elzazaki wanda ya fito sanye da farar babbar riga da farar rawani a kansa, sanye kuma da wani gilashi. ya yi takaitaccen bayani ga 'yan jaridu. Ranar Litinin jikin nawa ya ɗan yi tsanani, amma daga bisani na ɗan ji dama-dama. A karan farko, jami'an tsaron Najeriya sun bar likitoci na suna duba ni, yanzu likitoci na na ƙashin kaina ne ke duba ni. Uh, a baya dai likitocin gwamnati ne ke duba ni, amma wannan karo na ki amincewa, a don haka likitocin ƙashin kaina ne ke duba ni a halin yanzu, kuma yana samun sauƙi. Na gode muku saboda addu'o'in da kuke mani. A 'yan kwanakin nan dai, 'yan shi'a a sassan Najeriya daban-daban sun yi ta jerin muzahara inda suka bayyana cewar jagoran nasu na cikin matsananciyar jinya abin da ya sa jami'an tsaron suka bari manema labaru su gane da shi ɗazu to ko yanzu 'yan shi'ar sun gamsu wannan ita ce tabbiyar da newa kakakin 'yan shi'ar na najeriya malam ibrahim musa wannan bidiyo ko gana da yadda jagoran mu shi suke da yan jarida ba ta gamsar da mu ba abin da muke magana tun asali dama shine ita gwamnatin tarayya ta bi umarnin kotu wacce ta ce malam ba shi da laifi a sake shi wannan umarni kuma yau shekara guda da ba da shi don haka abin da kawai zai gamsar da mu shine a bar malam a matsayin shi na ɗan ƙasa yantacce ya je inda ya ga ya dace a kula da lafiyarsa kuma a lokacin da ya dace. Malam Ibrahim Musa da likitocin jami'an tsaro ne suke kula da shi amma yanzu likitocinsa na kashin kansa nake kula da shi kuma hmm. duba da da aka yi ta zanga-zanga kwanan nan akan cewar lalle a bar shi ya je ya hmm. nemi lafiya ya ce yanzu jikin lafiya na samun sauki duk wannan bai gamsa da ku ah, to ai in ka dubi shi a ai ka san lalle fa malam yana fa bukatan a kula mai kyau mai inganci ah, a wai a ce ana tsare da dattijan malami kamar sa a irin wannan hali kuma a ce ana kula da shi gaskiya bai wadatar ba a tuna fa kotu fa ta ce fa a sallame shi babu wani laifi da ake tuhumar malam akan shi saboda haka me yasa ba za a saki shi ba malam ibrahim musa kakakin yan shi'a a najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya